sauraro assalamu alaikum sannunmu da arzikin kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen hausa radio france international rfi tare da abokinku michael kudisin Shirin wanda ke kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana yana zuwa muku ne don mako a lokaci irin wannan. Daga cikin tambayoyin da muke da amsoshinsu a yau akwai wanda ke neman bayani akan takunkumin da ake kakabawa bawa kasashe ko ɗaiɗaikun mutane da yadda ake aiwatar da su da matasirin da suke yi akan kasashen ko mutanen. Sai ku biyo mu. To sai a gyara zama don jin amsoshin tambayoyin da muke da su a cikin wannan shirin. inda za mu fara tambayar da rabi'u nuhu na bukka karamar hukumar bakori a jihar katsina tambaya yake a game da abin da ke kawo ciwon tsinkau tsinkau ga mata masu ciki ya ce shin mata masu haihuwa a karan farko ne kawai ke samun wannan matsalar wani mataki za a ɗauka don kare kai daga wannan cuta a game da wannan tambayar ga tattaunawa ta da dr yusuf abdu misau malami a sashen koyon aikin likita na jami'ar ta Fabalewa da ke bauchi a najeriya To ita wannan cuta na tsinkau-tsinkau wanda a wasu sassan a arewacin Najeriya ake kiran shi sarkewan haƙori ko kuma tauna haƙora matsala ne da ake samu ga mata masu juna kuma an fi samunsa a masu ƙananan shekaru kuma wanda suke wato ciki na fari. Hasali ma dai kashi 85 cikin ɗari. na waɗanda suke samun wannan matsala na tsinkau-tsinkau lokacin da suke da ciki za ka gani cewa hakan yakan faru ne lokacin da ake ciki na fari kuma akwai wasu abubuwa da suke alaƙa da shi ba za a ce su suke kawo shi ba amma dai suna da alaƙa ta kut da wannan Uh, matsala na tona haƙori ɗin daga ciki akwai hawan jini uh, shi hawan jini yakan kawo kumburan jijiyoyin jini wanda kuma yakan kawo matsala ga ita kwakwalwa bayan hawan jini kuma akan ga matsala na ciwo daga cikin hanta da kuma koda so duka waɗannan abubuwa guda uku idan suka faru ana samun wannan matsala na tauna haƙori ɗin a ita mace mai juna bincike kuma ya nuna cewa wannan matsala an fi samunsa ne a matan da suke wato daga bangaren wannan bangare na duniya wato jinsin baƙaƙen fata kuma idan aka samu matsaloli kamar rashin zuwa awu akai-akai da kuma wani lokaci idan mace ta aihu da yawa wato an samu babu tazara sosai a tsakanin aihuwoyin da ta samu duka wannan yana iya kai ga a samu wannan matsala na tauna haƙori ɗin. To ta yaya za a kauce wa wannan cuta ta tsinkau tsinkau? To dangane da ko za a iya kauce ma shi wannan cuta na eclampsia wato tsinkau tsinkau ga mace mai ciki an san shi ne e za a iya galibi ana iya kauce masa kuma hanyar kauce ma wannan ciwo ɗin mai sauƙi ce wannan awu da ake yi ma mata masu juna ɗaya daga cikin abu mai muhimmanci da ake gwadawa duk lokacin da mace ta je ta au lokacin da take da ciki shine ɗaukan wato hawan jininta bugun jininta abin da ake kira blood pressure to duk lokacin da aka fahimci akwai alamun a wannan hawan jinin yana faruwa za a ɗora mace akan magani wanda zai saukar da shi kuma kamar yadda muka faɗa dama tsananinsa yana da alaƙa da samun wannan cuta na tsinkau tsinkau ɗin baicin haka akwai abin da ake dubawa a fitsarin mace mai ciki wanda zai nuna alamun ko za ta iya samun wannan matsala ɗin wanda shi ma zai sa a ɗauki mataki na gaggawa da kuma wasu matsaloli kamar wanda suka haɗa da an ga alamun kumburi a musamman kafafuwa a lokacin da cikin ya yi nisa wannan duka zai sa a fara tunanin cewa ko wannan cuta cuta ɗin za ta samu kuma a ɗauki matakai na gaggawa a domin a kauce masa idan abin ya yi tsanani akan kai ga yanayin da akan dakatar da shi wannan ciki ɗin wato abin da ake cewa termination of pregnancy domin a wannan lokacin ana so a ceci rayuwar ita wannan mata mai juna ɗin. To daga ƙarshe ko akwai wani abin da kake ganin ya dace mata masu juna biyu su sani wadda mu tambaye ka ba wato har yanzu a wannan bangaren da muke ciki na Najeriya mata masu juna sun fi samun matsala fiye da kowace irin mace mai juna a ko'ina a cikin faɗin duniya. Kuma eh, waɗannan dalilan da suke kawo wannan matsaloli ɗin sun haɗa da abubuwa da ya shafi al'adu yadda muke gudanar da rayuwarmu a matsayinmu na Hausawa musamman a arewacin Najeriya wato ta rashin misali zuwa a yi awon ciki wanda a hukumar lafiya ta duniya ta kayyada akalla a samu mace mai ciki ta je ta awu sau takwas kafin ta aihu bayan haka kuma irin yanayin da maza ke ɗaukan dogon lokaci kafin su yanke shawara akan matsaloli da suka shafi juna ko kuma mace mai ciki wanda take cikin gida yakan ƙara taimakawa wajen mai da matsalar da yake ɗan karami ya zama babba sannan baicin haka kuma akwai shawarwari da ake bawa mata misali hanyoyin da za su guji samun zazzabin cizon sauro ko kuma shan ma shi kansa maganin zazzabin cizon sauro lokacin da suke da ciki ko kuma amfani da gidan sauro ɗin kansa wato abin da ake kira insecticide treated mosquito net. To mun gode kwarai da gaske Dr. Yusuf Abdu sau. To Michael Madalla na gode kwarai da gaske da waɗannan tambayoyi. Rayuwa idan ta samuwa ruhinta lafiya mai dorewa lafiya idan ka rasa ta. sakon na mutuwa ke nunawa ina ce gwada minuwawa nuna shi wanda bai alkintawa sai da lafiya aka komai mun yi rigakafin alkintawa madalla aminu ladan alon waka da fatan an tu da amsar tambayar da aka samu sai mu je wannan tambayar da ta fito daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce yaya takunkumin da wata ƙasa ko hukuma ke sanya wasu ƙasashe ke aiki ana iya sanya wa ɗaiɗaikun mutane takunkumai ko da ba su da kadarori a ƙasashen waje to na tuntuɓi dr abdulhakim garba funtuwa da wannan tambaya taka kuma ya fara bayani ne kamar haka yadda ake aiwatar da wannan takunkumi da ake sa ma ƙasashe za ka iya diba shi daga ɓangare guda biyu ne a ƙasashe a hukumance akwai bangarori haka wanda za ka ga suna yi misali yanzu a Amerika akwai organization wadda take sa ma kasashe wannan ah. takunkumi hukumar most especially tana taimaka ma kuma majalisar ɗinkin duniya hmm. wajen aiwatar da takunkumi wadda take majalisar ɗinkin duniya take aka ma wasu ƙasashe. wannan hukumar nan tarayya da amerika ita take yi ma majalisar ɗinkin duniya wannan abin kuma to kamar takunkuman ana iya ba wa ɗaiɗaikun mutane ma takunkumai musamman ma waɗanda ba su da kadarori a waje ko kuma asusun banki to ta yaya takunkuman nan za su yi tasiri a kansu ya kamata a fahimci haka kusan mutane da yawa kana iya cewa kashi saba'in da biyar zuwa tamanin zaka gansu suna da aida account a na banki a ƙasar waje dukiyoyi kamar gidaje a ƙasar waje mm. wasu kuma harkoki na kasuwanci nasu wanda suke yi a ƙasashen waje e, za su iya canza sunan kamfani za su iya juya sunan mutanen wanda kana tunanin ba za su sani amma su manya-manyan ƙasashen nan suna da intelligence wanda suke da samun detail ɗinsu idan baka manta ba za ka ga kwanakin baya za ka rika samun irin kamar panama papers da kuma sauransu wanda za ka ga muta shugabannin kasashe suna juya sunan kamfanonin amma saboda in aka bi diddigi sai a gano cewa ga wa'anda suke da shi so da yawa za ka ga su mutanen nan da suke da kuɗi ko kuma suke gwamnati suna yin wasu laifuka za ka ga hukumomin nan suna sa masu takunkumi misali za ka iya ganin a rasha 'yan kwanakin nan wa'annan mutanen da suke kusa da shugaba fitin an sa musu takunkumai a kasashe misali a iran za ka iya ga mutanen shugaban gwamnatin su ayatollah kumaini mm. ali kumaini shi ma za ka ga an same takunkumi shi yi daidai da ansan da ke tambaya cewa idan ma ba su da dukiya a ƙasar waje ya ake yi wanda ba su da dukiya so za ka iya ganin cewa shi ma an same takunkumin saboda ya san cewa shi ma akwai takunkumin kan shi ko da bai da dukiya ko mai kaga ana iya akwai takunkumin kala kala akwai na kuɗi akwai na dukiya akwai na harkar kasuwanci a kuma na tafiye-tafiye hmm. wanda za a iya hana kama ka je uh, tafiya za ka ga wa'annan irin wa'annan mutanen wanda ba su da dukiya tafiye-tafiye zai iya affecting ɗinsu ko da ba su da dukiya wasu wurare to akwai wanda ke ganin cewar ana amfani da takunkumi ko takunkumai a matsayin makami na danniya menene tunanin masana harkokin kasa da kasa ko dangantakar kasa da kasa a game da takunkumai a maganar gaskiya za ka iya faɗin haka misali idan baka manta ba a baya can IANC a South Africa za ka ga cewa an samu da takunkumi amma kuma an san ana danne su ne a lokacin yi daga baya shugabannin Amerika da Ingila ai su ma sun yarda da cewa sun yi jahilci wajen sa masa takunkumai a lokacin hmm. haddasa irin su Mandela wanda ka san kasar suke neman mahaƙi banda haka akwai shugabanni cikin na Palestine wanda za ga ana sa masu irin wannan takunkuman wanda kuma ka san danne su ake yi akwai irin wa'annan da yawa wanda za ga saboda su ma sun tashi ne a ce kasarsu ba su ba su yadda ba a ci gaba da kwararsu to irin sun manyan manyan kasashe saboda ba su shiri da su ko dan aƙida ba iri ɗaya bane ko kuma in ce yanayin kasarsu ba ɗaya bane so sai ka ga cewa suna sa takunkumai wanda suna son a ce wa'ancan mutanen sun canza halayensu a siyasance hmm. su dawo hanyar da wa'annan kasashen suke so kuma za a ga sau da dama ba haka din ba ne misali ai zaka ga cewa shugaba mandela mm. lokacin da aka fidda shi daga cikin wannan abin su da kansu sun fahimci cewa takunkuman nan da suka sa bai kamata a ce sun samu anc ba bai kamata a ce a samu individual ba wata mutane da suke cikin anc ba misali irin su nelson mandela kamar irin su tabo mbeki da sauransu haka a lokacin an sa masu wanda za ga daga karshe sun gane cewa wa'annan abubuwan zalunci ne kwara ne amma kuma ya kamata a fahimci cewa akwai kasashe wanda gwanda takunkuman nan da ake sakawa yakan yi amfani matuka mm. misali za ka ga mutanen ƙasa za su zo su ci gaba da samun wannan gwamnatin ko kuma individual ɗin nan irin bore da tawaye haka har mm. daga ƙarshe zai iya kawo a ce an fidda mutum kan mil. To muna godiya kwarai da gaske Abdulhakim Garba ya kwanto. Da ina godiya. duniya matakin farko waɗansu sun zauna duniya da sauran.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 Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. To bari mu karkare tambayoyin namu na yau da wannan tambayar da masu sauraro da dama suka yi ta yi. Tana cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince a saki tan dubu biyu na hatsi don rage wa talakan kasar da raɗaɗin janye tallafin mai. To ta yaya gwamnati ke samun wannan hatsi? wace hanya ce za ta fi dacewa a bidan ganin hatsin ya kai inda ake bukata shin hakan zai karya farashin hatsi a kasuwa to akan wannan tambayar ga ganawar wakilinmu na abuja a najeriya muhammad sani abubakar da dr ahmad adamu muhammad masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar nile ta abuja a najeriya eh, ita gwamnati ita ke sayar kanta ana ware akwai hukuma ta kula da harkar noma da abinci ah, ko kuma taimakon al'umma suke saya su ma su je kasuwa su saro musamman lokacin da abinci yake araha sai ta so ta aje so dama kowane gwamnati tana irin wannan rumbu na shirin ko ta kwana wace hanya ce za ta fi dacewa a bi don ganin hatsin ya kai ga inda ake bukata to kaga ana magana shi rabon hatsin ma ya cancanta ne kafin ma a zo a yi magana ya za a raba hatsin su kaga gwamnati aka ce wasu abubuwa na sun ga raba kayyadajje ko na kuɗi ne ko na hatsi ne to kaga magana da za a yi shine su waye ne suka cancanci a ba shin za a ba talakan da ya cancanta ne ko ko za a ba 'yan siyasa ne za a ga mafi akasari ran an ba 'yan siyasa abinci su raba mutanensu ko dai su je su raba ma 'yan siyasan garinsu wanda suke jam'iyyar su ba dole bane ba kuma talakawa ne wanda suke bukatan abun ko kuma su aje sai gab da zaɓe su fito da abincin su raba domin su yi amfani da shi amma wannan raba hatsin ba shine abin da gwamnati gwamnati kamata fara yi ba gwamnati ta fara tunanin ta bada dubu takwas takwas to ta ce za ta bada hatsi dubu takwas da hatsi da abu ɗaya ne ya yi kuma idan abin da muke so da shi ne ya za a samar da yanayin da kasuwanci da farashi zai ringa sauka da kanshi ta yadda mutane da kansu za su iya sayan abin da za su iya ci kuma su dogara a kanshi ta hanyar kashe kuɗin nan akan bunƙasa abubuwan da tattalin arziki ke bukata musamman ma harkar sufuri ya za a yi a sauwaƙe tsadar sufuri da abubuwan sufuri na zamani ta yadda ba kowa sai ya amfani da abin hawan shi ba ba sai kowa ya amfani da mota ba amma akwai wani zaɓi na gwamnati da motocin sufuri na zirga-zirga na kowa da kowa da mutum zai amfani da shi cikin sauki da zai sa kasuwanci ya zama cikin sauki da ma cewa aka yi 'yan kasuwa ko kuma masu samar da abubuwan sarrafawa a ba su wani tallafi ta yadda za a tabbatar cewa farashin da suke kawowa kasuwa sun rage shi ta yadda talaka ko da na kuɗi kaɗan zai iya sayan wannan abincin so ai abin da ya faru shine kuɗin talaka ne bai karu ba kuɗin sufurin shi ya karu so uku so hudu amma albashin shi bai karu ba so haka kuma shi kuɗin sufuri na zirga-zirga da ya karu zai shafi komi da komi so komi ya tashi amma kuɗin shigan shi bai tashi ba so ya za a yi farashi ya sauko ta yadda karamin kuɗin shigan shi ya kara daraja a kwarewa kana tattalin arziki wasu dabaru ya kamata a yi a iya raba irin wannan abinci ko da a wadace ne ya kamata a ce a yi rijista eh, kowa ya fito ya ce yana bukatar wannan abin iyalan shi na wani in har kama dole dole sai an yi sannan ah, mutum ya a faɗi inda zai ce ansa sannan a faɗi suna wanda aka zaɓa ah, tana yawa amfani da harkan yanar gizo ko kuma a wata rajista da za a buɗe a kowane ƙaramar hukuma mutum da kamar da ake a ƙasashen waje da aka ci gaba so da kuwa kowa ne yake bukata ba su wani suke bukatar tallafin gwamnati akan wani hatsin su zo su gabatar da kansu sai magani a lokacin ne za su ga cewa mutum miliyan sun nema ko miliyan saba'in sun nema to kai a lokacin su gane cewa to gaskiya abin da muke da sunan miliyan buhu miliyan hudu ba zai isa ba so kaga su ma sai a fara tunanin ya za a yi a taimake su to tambayar karshe yake cewa shin hakan zai karya farashin hatsi a kasuwa to kaga in ka duba bukatun 'yan najeriya na abinci ya fi karfin buhu miliyan hudu miliyan hudu idan ka sata a kasuwa ko kuma a kowane karamar hukuma ka sa buhu dubu biyar to me za ta yi wani tasiri ta yi a kasuwa kuma su 'yan kasuwa suna suna sanar da wannan tsarin 'yan kasuwa su kawo dabarun da za su yi ma ɓoye hatsinsu su tabbatar cewa sai mutane sun gama cinye na gwamnati su fito da nasu su kaga shi ɗan kasuwa kullum so yake farashi dama ya sama so in ya san cewa gwamnati ta fitar ah, zai iya sayan ma na gwamnatin kuma ya boye sai an zo ana bukata sannan ya fito da shi ya ƙara tsara so shi sa muke ce dama a farfi mai da hankali kan abubuwan da ke sa farashi su yi wa kasa wanda mutum ko baya so dole farashin shi yi kasa saboda a samar da muhallin da ba zai kashe kuɗi ba da yawa so mutane sun ga tunanin cewa maybe kila aka kawo wa'annan da araha mutane za su daina zuwa kasuwa so ka ka kasa hatsinka amma ba wanda ya zo ya saya saboda ko ya anshi na gwamnati amma mutane za su suka anshi na gwamnati so kaga akwai sauran mutane da yawa wanda su dole sun zo kasuwa kaga tasirin wannan mutane da ka su ko ba buhu ɗaɗɗe ne eh, buhu ɗaɗɗe kake ba mutane cikin miliyan hudu kaga ba su yawa ba masu yawa bane ba ah, sannan ko da kuma farashin yayo kasa na dauna wucin gadi ne kuma abincin na karewa sai inda gwamnati ta cigaba za ta shiga da samarwa amma kuma ina gwamnati za ta so wannan abincin ita kanta gwamnati abin zai mata tsada wurin sowa so wannan da wuya zai tasiri don dokta muna godiya damar da ka ba sashen hausa na radio france international da kuma fatan masu wannan tambaya da masu sauraro sun gamsu ta masha Allah na gode duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a sannu Shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi ɓanna ga wani ya kashe sisi ma.

kuma da haka shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman hassan alhassan silija wanda ya haɗa mana sauti abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.